yanzu me yake so kenan ya ubangiji ka kawo dalilin da zan shiga kare ka tsaye ya shiga madina shiga dai mutar da shi to sai Allah ya karba abin nan da zai take da shi ya aba talha ma ajidu allazi kuntu ajidu ai ba na jin abin da na kasance ina ji da ban falaka dan haka sai suka tashi da ita suka tafi suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam qala yake cewa shi mai rawaito hadisi wa darabaha al maqadu hina qadimu suna dawowa gida sai na kuda ka dawo fa waladat gulaman sai ta haifo ni yaro wa qalat li binha anas sai ta faɗawa anas dan malik wanda yake shine dan ta babba dace ya anasu la yat'amu shay'an hatta taghduwa bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko hatta taghdu bihi ila rasulillah kar ku bari yaron nan ya fara cin komai ko ya fara sanin komai har sai kun kaiwa annabi a gaishe wa ba'athat ma'ahu tamratin sai ta aika wurin annabi da waɗansu dabino tamrat shine dabino dabino kwayan dabino haka kada sai yake cewa fa ba ta ya baki wato wannan yaro ya kwana yana kuka wa bittu mujnihan alaihi ni ko na kwana mujnihan alaihi na karkata zuwa gare shi inji Anas dan Malik ina tare nan yaron ki ukalibuhu hatta asbahat ina talallashin wannan yaro har aka wayi gari har na wayi gari haka hatta asbahat har na wayi gari haka fa gadautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na tashi na dauki wannan yaro zan sa da shi gurin annabi da mutum da gare shi wa alaihi burdatun a lokacin annabi na saye da wani tufafi da ake kira burda wa huwa yasimu ibilan aw ghanaman qadimat alaihi a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kallon waɗansu raƙuma ko kuma abin da aka kawo masa ibilan aw ganaman ko dai raƙuma ko kuma ganaman wato tumaki da awaki qadimat alaihi da aka zo da su falamma nazara ilaihi yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan yaro qala li anas sai ce wa anas dan malik a waladat bintu milhan shin bintu milhan ta haihu ne yana nufin ummu sulaim qala na'am ana zai ce eh ta haihu fa qala sai annabi ce ruwaidaka ukhrij laka da ka ta in kammala in sallame ka qala mai rutu hadisi yace fa alqa ma fi yadihi fa tanawala as-sabi wa qala ama'ahu shay annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai ya tattara abin da yake na wannan raba rakuma ko na wannan abin na raba wannan eh, tumaki ga masu su ba alkama biye ni duk abin da ke hannunsa sai jefar da shi ya da hannunsa kenan haka ko kurar da ke hannunsa ya abin nan fa sanawala sabiya sai karfi yaran a hannunsa sallallahu alaihi wa sallam wa qala sai amma abu shay shin an aiko da wani abu tare da yaran qalu na'am suka ce eh tamarat an kawo dabino فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعض التمر سي النبي كرفون ساشي فمضغهن sai ya tattauna wannan dabino da bakinsa sun majama abu zaƙahu sannan ya tara yawunsa sun mafagara fahu sannan ya buɗe bakin wannan jariri wa aujarahu iyahu sai ya zura masa sai ya ɗura masa wannan yawun da ke haɗe da abin dabino sallallahu alaihi fa yuhannifu safiya sabiya wato yana jijjiga yaron haka har yaron ya samu haɗe wannan abu ya samu haɗe yawon annabi sallallahu tare da wannan abin da din dabino a tare wa ja'ala sabiyu yatalammazu sai yaron jinjiri ya nan take sai ya kama yana lacewa ko yana haɗewa ayya musu ba'd halawati tamri yana mai tsotsar wani sashi na zakin dabinan nan wa raysi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma ya annabi sallallahu da wasallam tabbata gare shi fa kana awwala man fataha am'a zalika as-sabi ala raysi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai zanto farkon da aka bude bakin wannan yaro da shi shine an bude bakinsa ko an bude kayan cikin cikinsa ya zanto farkon abin da ya fara shiga shine yawon annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi faqala sai annabi ke cewa unzuru ila hubbil ansari samra qala qultu ya rasulullah sammihi wato annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan yaro yana tsotsar da wannan abin da dabino suke cewa unzuru ila hubbil ansari samra dubi yadda mutanen madina suke son dabino to suna jarirai tun suna jarirai ya gane sai su tsaya yake haka yana abin da suke cewa unzuru ila hubbil ansari samra dubi yadda mutanen madina suke son abin nan dabino kala an da malik yace kultu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah san bihi ta mu suna da kanka kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam fa masaha wajhahu sai ya saba fuskar yaron haka wa sammahu abdullahi ya sa suna abdullahi kaga wannan na nuna halattan rada suna bayan haihuwa da kwana daya ba annabi bai ce ba a bari sai rana ta bakwai ai ba a sa ba a rasa suna sai rana sai rana ta bakwai to ga kuma dama ya halatta ko kwana ɗaya tun daga rana ta ɗaya har ta bakwai biya halatta ka zasu tun daga ranar da aka yi haihuwa ma kana zuwa tun tana asibiti in ka je ka dauke shi a nasarawa ne ko a murtala ne ka iya samu eh kwarai da gaske lokacin da aka haifi aka haifi Ibrahim dan Annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare aka haife shi Annabi da ya fito sallan asuba ya labarta wa sahabbai yace wulida li al-lailata gulamun fa sammaytuhu ismi abi ibrahim ajiya da dira an haifa mun jariri na sa masa sunan mahaifina shine ibrahim hadisin nan cikin muslim saboda haka ba wani cewa wai a koye sai ran suna sannan a faɗa za ka sa masa sunansa kowa san sunansa kar ka bari ran juma'a din sai masa dan jummai tun da kayan jikiri baka bai suna ba sai a saman ne sai masa dan azabe kayan jikiri baka bai suna ba ana haihuwa sai ka sunan sa kaza da an zuwa ce dan dubai ka sai a sunan sa kaza ba dan dubai bane an gane ko فما كان في الأنصار شاب أفضل منه a cikin mutanen madina ba a taɓa samun wato saurayi ba mai falala ko wanda yake mafi biki fiye da wannan yara kala yace fa kharaja minhu rajulun kathirun واستشهد عبد الله da فخرج منه رجل kasirun wannan yaro da aka samu suna abdullahi ya haifi ya'ya da dama waɗanda su kuma duk masu jihadi ne shi ne rajil abinda ake nufi da rajilun da yin fatahar ra da yin kasar jim shine ziddul fadi mayaki wanda yake yi a kasa wanda ba kan doki yake ba fa kharaja minhu rajulun kathirun ya haifi ya da dama wanda suke jihadi shi wannan yara wastashhad abdullahi faris kuma shi yaron wannan yi shahada a farisa lokacin da ake kokarin wato a yakin qadisiyya nan lokacin da ake kokarin bude almada'in wannan hadisi a sanadahu as-sayalisi abu dawud al-sayalisi ya rubuto to idan ka duba cikin bukhari za ka kare dama kamar wanda suke cewa akwai sahabin da yake cewa na ga yara tara tur ya'yan wannan yaron dukkanin su sun karanta qur'ani sai wata ruwaya ta ce kuma a'a na ga yara bakwai tur dukkan su sun haddace qur'ani wacce ruwaya ta ce qara'ul qur'an wannan ta ce khatamul qur'an daidai wannan ta ce yara bakwai wajen ta ce tara ta ta ai ba da kasanar ruwayoyi guda biyu shi wancan mai ya'ya tara cewa ya kara qur'ana sun karanta qur'ani to ka kara cewa ba cikin hadisi wannan kuma yace khatamul qur'ana sun haddace qur'ani to kaga cikin tara da sun karanta qur'ani gaba ɗaya suka yi ko bakwai sun haddace sauran biyu ko sun samu kullum to ga wannan kuma ruwayan ya kara wannan cewa a'a ga kuma ya samu ƴaƴa da dama waɗanda suka da yaki bisa wai duk wannan da ake so a ce mana idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni min musibati wa aslif li khairan minha ubangiji na jin yanzu wannan yaron da ya tafi karamin da aka fanke musu da wannan ina fata an fahimta Allah kamar kun yin mukuri a kare da su soyalisi abu da'ud soyalisi ne ya zo wannan hadisi والسياق له هو من ومسلمه البهقي وابن هبان واحمد والزيادات كلها له كما سياتي ورواه البخاري البخاري يا رويته ومسلم مختصرا اما رويته بعد او في حديث مختصر على قصه وفاه الصبي سنه لتالي ان وقت يا رويته وروى النسائي هذا النسائي يا رويته من اوله ولي ينكي لبسكم حديث والزياده الاولى له زياده تفقه حديث سنة سائسي والثالثة والثامنة والخامسة عشر والسادسة عشر في البخاري أما دكي نجدة دنا تفرد دنا قوم شاكرة دنا كاشدة دنا البخاري والتاسعة عشرة والثانية والعشرون لمسلم وسائرها لأحمد كما تقدم الباني وقد أوليت عناية خاصة بجمع رواية هذه القصة ناباية مهمتي لكل واحد ta musamman wajen tattara ruwayoyin wannan kissa wa alfazi ha da lafuzan da mabambanta juna bima fiha min raw'atin wa saboda abin da ke cikin kisar na abin da ke tigar da rau'a shine wato wadabi a cikin kisar mutum wa jalala da mutum ya wani kisar wal ya'khudh al-qari'u an hafikratan jami'atan sadiqa domin ko mai karatu ya samu fikira da mambiya ta gaskiya wa bi zalika tatimmu al-ibra wa fa'ida da wannan ne za a samu cikakken fa'ida da cikakken izina a cikin kisar hada maka ita in ban da albani kan ya tattara hadisin sai ga a tattara a kawo shi da tukun hadisi wannan su kawo wani bangare ba su kawo kai wannan su kawo amma shi yanzu sai jera ma shi daga farkon shi haka daidai kowane fakara kowane cikin layi ya fito waye ya rojo wannan taurin albani kenan ta fuskar ilimin kai to nake ganin saboda yanayin lokacin da mu dakata nan insha Allah a cikin da hukumar mu ta tsara da wani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum

شيخ محمد دخل بن الباني شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عندما كانت بن الباني تاريخ سمي على مناقل كمان النجاح ان abinda na riga na sani shi na sani na albani a yanzu na shekara tamanin da tsoriya a duniya yayin da bin ba yake da tunanin ko wani abu kusancin dukkanin su sun tsufa kwarai da gaske kuma shi albani ya shahara ta hanyar wallafa wallafa ne shi ko bin ya fi shahara ta hanyar fasawa da samu damar yin rubutar da su musamman sun da shi makawa kuma wannan makasaka ta zama shi yana yaro kare ka fito wannan fere ga mutanen bosniya har yanzu sai dai a ce sai dai za su kula da zai a zo a ce su jirgi to su kai mana suna da tankokin yaki suna da jiragen sama suna da na ruwa suna da karfin suna da suna da man fetur suna da bai yi amfani da wannan magajen an cewa da zuciya kamar da ke ta mutum biya da mutum ne ta mutum ma na Su to amma ta yi amfani da shi da sun sanar da gaba ɗaya sojojin saudiya da su ne gaba ɗaya su sama da na kasar na ruwa da na wajen da ko'ina da na kasar da su ne yana suna da nawa gama mutanen mutum ba sa lura da wannan kowa ya zo yau da mu sai yiwu sai mu sai in ya je ya lalata ko mutane da ko mutum wani abin da ba ga su da tarewa ce mutum ban zani me yasa ba kai mu ci wani saboda haka da'awar mutunci ce da baka kuma iran tana da iyaka da afganistan lokacin da aka yi yakin afganistan aka yi shekara goma ana yi da wani shekara goma ta shekara tara aka yi mujahidun suna yaƙi da gwamnatin najib wanda gwamnatin najib tana samun taimako daga masu har sojojin ta tsaki sun mamaye afganistan wanda waɗannan ƙungiyoyin musulunci guda bakwai su ne suka tsaya suka kafa sojojin na sa kai su sayya abdurrahman rasul su bani cikin biyar malaman nan guda bakwai kowa da kungiyar su suka kafa jihadin musulunci suke fada da waɗannan mutanen har sai sun sa sarata ta zanye dan kanta gaji su wannan mutane na afirka suna da iyaka da iran suna da iyaka da pakistan suna da iyaka da rasha har aka yi wannan jihadin aka gama ko soja daya ko bindiga daya ko tanka ɗaya ko harsashi ɗaya iran ba su taimaka mutane a da ba amma kowa ya san irin rawa da ziyawar haka ya taka da shi ya bude filin jirgin sama na islamabad ya bude filin jirgin saman Karati. yake duk inda wani sauri yake mafi karfi a duniya yake son ya je hadin afghanistan ya shigo pakistan ko ba visa zo ya wuce duk wanda zai bada taimako na makami ya kawo nan su za su shi ba. wanda wannan ta sa amerika ta yi kudu lokacin da aka yi bambin dinsa a cikin jirgi ya mutu sai su kawo bin Venezuela Bolto don su kashe wannan jihadi sun mutura suka yi munafanci na cewa ai kamata ya duk wani dan kasar waje wanda yake zara a kasar Pakistan Venezuela Bolto su dan kashi da hannun ofishin da jakadancin kasar su duk lokacin da aka wannan yaran tana ina Iran tana nan da makamanta tana nan da cewa ita musulma ce tana nan da jihadin da har sai lokacin da waɗannan mutane suka samu karfin da suka kafa gwamnatin mutum gadi a garin Lahur, a ƙasar pakistan aka ba su dama su kafa gwamnati a nan gurin an zo ana tunanin ya za a kafa gwamnati sai iran ta zuka tsarin shi a wanda kashi biyar ne cikin tsari na musulman afganistan gaba daya cewa wai dole sai an ba su wakilci a majalisar kula ta wannan gwamnatin sai an ware waɗansu kujeru da sunan shi'a ana maganar musulunci gaba daya amma nan kuma sune za su ce maka a haɗa kai wata su hamlin hablillahi jami'an duk ku hadu wal wani wal wanda wal nasiha ba ma akala sabku kowa in dai ka ce la ilaha illallah duk a haɗu a duk da barkatar mutum a kyale har sai suna wani wannan mutum wai wani mutane suna magana a kan wani guru ko laya ko rumu ana maganar musulunci gaba daya yanzu ko ana maganar za a gina gida ne fa sai ya idan an gina nan a wai ganin wato magana akan laya ko magana ko magana sirkoki da mutane ke yi kamar matsayin fanka ne gida ba ma samarin ba saboda idan zuciya ta makance akan kowace zuciya ya kamata ka yi bincike ka san ma ce yanzu da wani ta tambaye shi na iran take da wata kasa da wata kasa suka yi aka me tarihin ta me ya abubuwan da ke cikin ta me abubuwan da ke ciki menene shi a me shi an ci me constitution da kasar iran gaba daya me karfi ta kana arzikin su da wutan su kasance suke da alaka za ka yi mamaki kwarai da su sun iya siyasar duniya ne da dabara da makirci yanzu lokacin da mutane sabiya suka fara yakan mutanen bosniya iran ce kasa ta farko da ta fito ta ce da kadan ce dawo daga belgrade su kuma suka kori jakadan kasar Yugoslavia suka ce bar mu suka so sun bar kaza amma har kwanan gobe ba su irin da Libya su suke sayarwa Sabiya wasu neman fetur din da suke amfani har gobe ka bincika da ma mutanen gobe ba sa gane mu sai ya Allah sun zuke waya ya ta tuma da mutum akan waɗansu tabbatar da ne wanda ya yi ya yi irin da cikin da hannunsa hukumar da islamiyya ya zazzagi ta abu hurera ya kuma bakar magana ga wannan shi ne abin da shi ma ya faɗa ya yanke masa hukunci kuma daga lokacin da yanke hukuncin kisan zuwa yanzu da wasu man da amma kan musulmai da wasu ka kashe su shi a duniya daga wannan lokacin zuwa yau mutane ba sa gane ina babban malamin kasar pakistan ihsan ilahi zahir wanda talibin ba na yi karfar jami'ar islamiyya a mutum ihsan ilahi zahir wanda an ga kuma kisan da ya an kasance a duk rubuce-rubucensa da yaren urdu da yaren inda da yaren farisiya da turanci da larabci da akan ke aiki na coci ko har amerika ake da yasar suna yi iran da suka zo suka shirya ka duniya suka shirya ka bambin saboda haka iran aka yi a wata matsayin wata kasa wadda take da wani gwamnatin musulunci gwamnati ce ta shirme ba wani musulunci a cikin musulunci ne qur'ani da hadisi wanda kuma su su ce daga cikin to kun da ba ya wai ba ya bude da yake kashe musulmai a Palestine amma sai a ce a zo aikin hajji a yi zanga-zanga sikilin ne suke yanke hukunce-hukunce a White House amma kuma za a zo mina ko muzdalifa ko arfa a yi zanga-zanga don nuna wa kilantar bakin cikin abin da yake yi don nuna wa tal abin bakin cikin abin da suke yi wannan wani shirme ne wannan ko kaddara fahad ne wata kwafarsa sai a zo muzdalifa a yi zanga-zanga yau algeria kuna yi tsakanin maska da riyad kilomita nawa ne dubu da wani abu ne ba to sai mun zo muzdalifa inda aka ce ko wanda ya kace mai hukunci duniya wurin da kare junansa sai ka zo cikin hurmi sai ka zo cikin garin makka wanda duk inda ke yi niyyar aikata alfasha in baka aikata ba da baka da zunubi amma ban da makka ita niyyar kawai a cikin kai sai an yi maka hukuma in ka aikata kuma ka da yawa wa man yurdi fihi bi ilhadin bi zulmin Allah ga zuwa za ga su zai duk al'umma ba suna zuwa aikin hajji ba su gani ana kira a masallacin madina ana kiran sallah za ga kuma su mutane irin suna fitowa da masallaci na zuwa ana kira a masallacin kama inda ya ke sallah ɗaya kana da sallah daidai da sallah dubu ɗari a waje da sun zuwa su suna fitowa da masallaci ko suna gefe suna cin kama za ga suna gefe suna kiran sallah su ga ku za ga yan sun yi sallah kuma wata sallama da suke haka haka ai abin cewa na alfin la da alaka bi da to amma mutane ba sa gane a wannan Allah yi da ku wannan tambayar ta riga ta cinye lokaci saboda aka sai mai hakuri da sauran tambayoyi sai ta rasu ne ba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi الشر لا للشر لكن للتوقيه فلا بد من بيانها با مكوا سي أن بياني وشين زي جيرو سي ألف وتنفر كوكنا النياحة abu na farko da shari'a ta haramta wa makusantan mamaci shine anniyahatu wato kuka wanda ke ɗauke da sauti ko kuma kuka wanda ke ɗauke da ƙididdige waɗansu al'amurra na kirki da mamaci ya yi to shi ake kira anniyahatu an gane ku wa fiha ahadithu kathira a cikin wannan akwai hadisai masu tarin yawa na farko arba'un fi ummati min amril jahiliyya la yatrukunahunna الفخر في الأحساب wal في bin nujum بالنجوم والنياحة وقال اللائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من قطران ودرع من جرب حديث فالكوتين annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'un fi ummati akwai waɗansa al'amurra guda huɗu a cikin al'ummata suna aiwatar da su min amril jahiliya dukkan ababen nan guda hudu suna cikin al'adar mutanen jahiliya suna cikin al'amarin mutanen jahiliya la yatrukuna hunna mutane ba za su gushe ba suna aiwatar da su abu na farko al-fakhru fil ahsab yin alfahari da wani matsayi yin alfahari da wani matsayi ko daraja ko kima da kake da ita kai alfahari da malantarka ko kai alfahari da wani ka ko wata takardar shaidarka ko wani ka na gwamnati yin alfahari da wannan yana cikin ayyukan mutanen jahiliya in kai wani ya ba sai ka faɗa ba sai dai a gani a aikace mutane sai su ba da shaida ai eh, lalle wani yana da matsayi kaza dan an gani a aikace ba sai ka alfahari ba aini ne kaza a karkashi na kaza yake ni nake gudanar da kaza yin alfahari da matsayi da mutum ke da shi shine haka to wannan yana cikin al'amarin jahiliya na biyu as-sa'nu fil ansab wato zargin mutum dangane da wato nasabarsa zargin wani dangane da nasabarsa ko dan nasabar nan ta shafi kabila ko ta shafi gari ka aibata wani ko ka aibata kabila suka ta yi kabila kaza ba su da kaza ka aibata wani ta wani dangane da family din su ai iyalan gidan wani ba su da kaza aibatawa kabilar wani aibatawa nasabar wani dan ka dauka ta to wannan yana cikin al'amari na mutanen jahiliya wal istisqa'u da neman shayarwa ta hanyar taurari idan an ga wani tauraro ya zo a ce alamar ruwan sama zai sauka kenan fassara taurari da danganta kawo ruwan sama ko kawo fari ta hanyar to wannan yana ɗaya daga cikin al'amuran mutanen da yi. na hudu wanne ya hatu da kuka wanda ke ɗauke da sauti lokacin da aka yi wa mutum mutuwa ko kuma kuka wanda mutum ke kididdige yake kirga waɗansu halaye na gari na wannan mamaki wane mai yi mun kaza ya tafi wane mai kaza wane mai kaza kana kuka kana kirga